hankali gida biyu da wanne zan ji zuwa zuwa ana bincike nan a ce an nemi wani ya rasa akwai matsala lalazi akwai matsala ya ne malam ina magana kai baka ce me matsala ba kuma baka kula ni ba ban da dan yaro ai alamun ka sun nuna ma akwai matsala yanayin alamunka ba sai an tambaya ba an san kawai akwai matsala a baka bukatun karin bayani kawai sai dai in je me ka zo to gulmace na zo da ita za zamu zama ta ni da kai amma mun muke magaman nan iya nan ka bar ta mun muka yi ta ina jin ka wato ga alamu dai tsakanin gugan karfe shagwagwar maya da hajiya auren su ya kusa rabuwa sai fara Allah dan yaro kan kade kuwa kaina gashi ma a kaina ba fankon nake nishi ba na cikin kwakwalwa ce a ciki a to ba dai bane in ba haka ba yaya za a yi ka ce wai aure tsakanin gugan karfe da hajjiya darakta ya kusan mutuwa ya aka ka sani a ni ko na san haka ka san ai daga taro muke da muka je to ka san ba yadda za a ce ai taro na kamfanin nan babu babu darakta hajiya in ta ce ba za a yi taron ba ba za a yi ba kamar yadda ka san yadda take mulki da kowa da kowa ko ba gane ba to don haka sai na ga ta zo gurin taron ba dama shi bai zo ba ba a ta tasa dama to ita ma bata zo ba kuma haka aka yi taron aka tashi zaton da nake shi ya kulle ta ma a gida ya hana ta zuwa aiki to abin da ya bani mamaki anan shine ya aka yi kasan shi ya kulle ta a gida ba ma ai ni dan gida ne nan dan gida ne a can ma ni dan gida ne ba abin da ban sani ba nasu yanzu darakta bata zo ba hmm, to gaskiya biri yayi kama da mutum menene waye biri ka fa shagen wannan kalma kana biri ni ne birin ba dan yaro ba biri ai ba ina rabin kai ne birin ba cha ne biri yayi kama da mutum wannan birin to birin na gasken to na daji birin eh, eh, daji kenan na sake miri ai sai ka sa excuse yau wanda birin daji yayi kama da mutum amma kana biri yayi kama da sai ga kamar ni jifan magana kake ha birin nake na ya zan yi ci maka biri ai eh. ba zai yi ba Mundi. Kada fa ka faɗa, ina faɗa. A to amma an je kai ne.